maza da mata masu sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wani shiri na muhawarar studio kalangu ta hanyar rediyo 52 da akwati mai hoto guda bakwai masu hulɗa da studio kalangu a faɗin ƙasar niger a sandar kuna sauraron wannan shirin ta kafafen radio gaskiya mita 89.5 da radio shukura mita 105.5 yau za mu tattauna kan karatun yara masu na ƙasa ɓangaren gani da ji wasu ƙalubale ake cin karo da su. dangance da wani ƙudiri na shekara ta 1993 yara masu naƙasa suna da 'yancin a basu ilimi imma irin na sauran yara amma wani ilimi na musamman wato keɓaɓɓancen ilimi wanda ya yi daidai da yanayin na ƙasa kowane yaro bugu da ƙari wannan ƙudiri ya yi kashe zuwa ga makarantun koyar da sana'a masu horar kan ayyukan da masu na ƙasa suke iya yi kan laihin ƙin ɗaukansu shin tsarin ilimi da ake aiki da shi ya yi daidai da masu na ƙasa ta gani ko ta ji wasu matsaloli suke kawo cikas ga tahiyar koyar da su ilimi wasu hashashe za a iya yi kan kawo ci gaba kuma wace dama gare su su na bayan sun yi karatu da mu tattauna mun gayyato liman tingiri mustapha malamin makaranta mai ritaya masanin tsare-tsare bangaren ilimi da madam abdu fatsuma jagorar makarantar kurame ta nan garin da madam catherine itekokan mai kula da ɗakin zayyana rubutu na makafi ta nan da magaram ni da zan jagoranci wannan shiri sunana mustapha maman sani wakili ne na studio kalangu a damagaram a shekara ta dubu biyu aka kirkira makarantu masu cakuɗe daga ta hudu ana cakuɗe yara masu na ƙasa da sauran yara domin su ɗauki ilimi tare kuma don magance bambanci tsakanin yara masu na ƙasa da wanda ba su da ƙasa. makafi da kurame suna karatu a makarantu na firamare da na sakandare da ma makaranta ta koyon aikin koyarwa liman tingiri za mu hara da ku mi doka ta ilimi ta kasa wato lozen ta ce game da karatun eh, yara masu na kasa a niger eh, abin da doka ta wallafa a cikin wannan libra da ake ca lozen ita ce babban doka ta kasa bisa fannin koyarwa da tattalin karatu eh, abin da aka ce su masu na kasa ya kamata Eh, a ɗauki nauyinsu gaba ɗaya wajen karatu eh, su ba sa ba da wani kuɗi ba ko za a ce na institution na scolarity mhm. kuma kamata ya yi a samu musu kayan aiki mhm. gaba ɗaya kuma bisa fanni na kiwon lahiya a kula da yanayinsu an ba su da lahiya don ka a musu magani kuma hukuma ne ya kamata don ka ta biya Eh, suna da matsala wajen kamar tafiya suna nisa da lokal kuma kamata a kai su lokal kuma har ma a ba su abinci a lokal in kamar za su ne mm. kamar da rana ya kamata a ba su abinci mm. don ya kamata a abin da dai aka rubuta a ba su kula sosai mm. a ɗauki nauyinsu na fannin karatu gaba ɗaya a samu musu kayan aiki kuma a kula eh, tunda yawanci ba su da Eh, eh, iyayen nasu ma ba su da hali eh, hmm. don shi yasa aka ce a ɗauki nauyinsu gaba ɗaya hmm. to director ya ta hiyar da rubuta yara ɗalibai masu na ƙasa a makarantar kurame ta zanda da ke hiya daga kirkira ta zawa to na gode da kuka bani wanga dama gaskiya sai mu ce akwai babban ci gaba in an ka bambanta da lokacin da lakwalkin ta buɗe mhm. lokacin da lakwalkin ta bude duka duka an fara da yaro takwas a shekara 1981 to yanzu a lokacin da muke muna da yaro 141 a cikin yaro nan 141 akwai 58 mata ne kuma 83 su wannan maza ne to gaskiya sai mu ce akwai babban ci gaba mm. in aka duba da lokacin da aka buɗe ta zuwa yanzu mm. to a ƙasa gaba da akwai makarantu da suka shahara wajen horan da eh, masu na ƙasa a nijar gaba ɗaya eh to sai in ce muku makarantun nan ba su da yawa duka-duka makaranta hudu ce mm. akwai a yamai wadda ake ce ma ikol soli abdurrahman da tana ɗauka yaunin makakai masu matsalar ido mm. kuma akwai ta kurame a can maikin mm-hmm. ita ma an buɗe ta a 1980 mm-hmm. sannan aka zo aka buɗe a nan zandar da maraɗi mm. a alif 1981 kenan duka-duka lakwal hudu ne hmm. ke da kwai a nan haɗin nijar masu ɗaukar irin yaran nan masu na ƙasa ko ta kurumta ko ta hmm. Hmm. ko ta gani kamar yau yanzu sauran jihohin sai an ɗauki yara an kawo su wannan jihohi hudu koya ne abin yake a'a ba sai an kawo su ba a can an buɗe class integratrice ake ce mata ita ba lakwal ce ba musamman mai amma cikin lokulolin da da kuwa aka ɗauki klas guda ake kawo irin wa'annan mutanen masu na ƙasa da kuma mushina masu horon abin da mushina su ma an ba su formation daidai gwalgwado mm. madam catherine kuna sauya rubutu daga irin wannan rubutu wanda masu ido suke karantawa zuwa ga rubutu wanda maras ido suke karanta wanda ake cema brai ya kuke daukan nauyin zana rubutun rubutun jarrabawa haka kuma da sa hannu wato correction in an yi wani kamar uh, gwaji na ɗalibai lalle rubutawa da zana rubutun makahi abu ne mai wahala hmm. to allah ya sa mun samu horo daidai gwalgwado da muke iya muna hudoshi. yadda su ma makahin za su yi mhm. Umfani da shi kamar yadda yara masu gani suke buɗe Littafin su karanta har su ba da amsoshin tambayoyin da aka tambaye su mhm. amma abu ne ba mai sauƙi ba sosai kenan muna zanawa muna rubuta kamar yanzu akwai examen tun da wuri sai a bamu sai mu zana mu rubuta musu yadda kenan in sahiya ta waye yadda aka ba masu gani mm. su ma a ba su daidai wannan insu kenan su yi aikin su yadda ya kamata muna da na'urorin da suke yin hakanan yi sezi a ordinatar ta kuma aika ma imprimant ta hudu su da rubutun makahi brai kenan za a iya ce yanzu ku kaɗai kuna aikin mushe da dama tunda akwai bangaren zane akwai bangaren english akwai bangaren horanshi duka duk kuka da kuke hal sa hannu kamar misali correction idan aka kare aka zo idan aka ida aka zo correction muna yi ko mi transcription dai tunda suna da mushinan su a can wanda suke corrige mu transcribe din ne muke hmm. mu rubuta musu an abinda abin da aka rubuta da birai brai mm. shine rubutun nasu mm. sunan rubutun na makahi ne mm. birai to abin da aka hudo da birai muka hudo aka yi da sunan nashi da faranshi kuma mu sai mu da birai sai mu rubuta shi da faranshi kuma in yaso sai mu meka ma mushinan su su za su musu kore shi madam la directrice kamar kuna ganin akwai karancin wayar da kan uwayen yara game da eh, mahimmancin ilimi eh, da ba da yaransu domin ilimi eh sosai akwai karamcin waye da kai da a gaskiya har yanzu akwai wayan da basu gane ba su ka yaransu masu na kasa lakwal eh, akwai karamcin waye da kai sosai ma mm. gani suke kama shi yaro mai na ƙasa bai iya ɗaukan darasi kamar yadda sauran yara suke ɗauka mm. shi kuma ba haka nan ne ba ya kamata su ma a ba su damar su kamar yadda aka ba sauran yara hmm. eh, kenan nan sosai sai an ci gaba da waye kan wayan yara da hmm. duk al'umma maza ce hmm. ana toshe masu gurin kansu tunda tana yiwa yaro yana da gurin ya karatu sosai ma sosai ma akwai yara masu kokari a cikinsu masu guri sosai to kuma ba su samu wannan damai gani don wasu a sace ne ma za su kawo kansu daga baya sai ku je ku tar eh, da uwayen ku a tar da uwayen a nemi uwayen kuma da kyar sannan su amince liman tungiri kamar kuna ganin tsarin ilimi na Nijar wato abin da ake koyawa ya dace da yara masu na ƙasa wajen abin da ake koyarwa bai da matsala a gani ganina mhm. tunda dai abin da ya kamata a koya yana nan rubuce mm. eh, a bangaren gaba ɗaya ma duniya za a ce mm-hmm. an san me ya kamata a koya musu ya za su ɗauki darasi mm-hmm. a wannan fannin ba matsala mm-hmm. sai dai abin da ya kamata a duba eh, su masu na ƙasa suna da buƙatan eh, a ƙara musu lokaci don su gane sosai ko da a class suke tare da sauran yara da ake cewa kamar suna haɗe to bayan wannan ya kamata a gani na a ba su horo a ƙara musu don su gane sosai kuma an yi haka za su zama daidai da sauran mm. eh tunda na ƙasan ita take sa wajen kaman gani in suna nan cikin kilas ma ba sa samun su gane komi ba da wuri mm. eh suna sa lokaci kan su gane rubutu ko ma suna a tabul ta farko mm. to kenan kamata ya yi a ɗan ƙara musu lokaci Eh, a ƙara musu horo don aka haka za su zama daidai da saura. madam catherine wasu matsaloli kuke cin karo da su wajen sauye rubutu zuwa wanda makafi za su iya karantawa to matsaloli tun ba dai ba akwai matsaloli kamar na takarda mhm. tun takardu kayan aikinsu ba iri ɗaya ba ne ba da na yara wa'annan masu gani mhm. kuma kayan aikinsa suna da tsada ba a ko'ina ba ake samun su mhm. kina wannan matsalolin su ne muka yi rankwantre mhm. rashin kayan aiki isassu to kama kuna da na'urori wanda na sauya rubutun isassu? eh na'urori guda ce ita ma na'urar guda ce ita ma in ta lalacewa to ban ma fata <laughs> in ta lalace akwai matsala ya kamata a ce akwai secondary ba an ta lalace a iya babu muna dai roƙo Allah samu samu to mu samu wata madam la directrice kamar kuna da isassun ku kayan aiki daga naku bangaren wajen eh, masu eh, wajen lakwalta kurame tana da magana da mushina ma isassu hallo eh to mu ma nan akwai matsalar wannan gaskiya tun da ba mu da azuzuwa isassu hmm. da zai ba mu dama daukan yara da yawa hakan ga hmm. masu na ƙasa kuma in an ka zo wajen malaman shi ma akwai matsala tun da ba duka ba malaman da ke gare mu suke da horo yayin ne za su koya ma kurma karatu hmm. imliman tangiri eh, doka ta ce ko ilimi na gama gari ko ilimi keɓantacce Eh, wanda yake da alaka da masakantar yara kamar kuna ganin akwai isassun makarantu domin ilimi keɓacacce a nan nijar eh, ba isassun makarantu eh, kun ji yadda madan ta faɗi lokal ɗin ma ba su da yawa guda hudu ne a Nijar mm. kenan akwai jihohin na ma da babu lokal ɗin haka mm. sai dai a haɗa su da sauran yara su yi karatu mm. kuma in an ce kuwa a duba matsalan da yake da a koya mai shi ma wannan zai wuya mm. in aka yi haka ana buƙatar malamai da yawa sosai mm. eh, to shi ma ba abu ne mai yiwuwa ba a yanzu mm. sai dai a haɗa su dangance da matsalar da gare su in kamar makahi ne in abin nan ne in kurame ne a haɗa su wuri guda a ba su darasi iri guda Shi ne dai yanzu ake iya yi ba a iya keɓe yaro guda ba dangance da matsalan da yake da a bashi horo mm. to wannan zai wuya don sai an samu malamai sosai masu yawa mm. inda za a ɗauki eh, na ƙasa a gani to wannan ina tsammani a yanzu dai bai wa yutun da inci ne ya kamata a ɗauki malaman don a yi wannan to inci ne amma incin kuma ya danganta kun san da da halin da gwamnati ma yake ciki tunda akwai abu da yawa na yi kuma kungal olokol ma ta ta yara haka nan ma wanda suke gani akwai wahala kuma ba a samun isassun kuɗi da kayan aiki to shi yasa abin yake yake wuya amma kuma in ana son a yi haka ba gwamnati kadai ba kamata ya a sa association da ong mhm. a yi sensibilisation sosai don a taimaka a waɗannan lokal surtuma da za a ce kamar basu da yawa mm. don in a yi haka a iya ba su horo kamar mai kyau mm. amma gwamnati kun san don ka tana kula da komi da ruwa da lokal da likita da komi shi yake sa don tana kasafi kuma eh, a yanzu dai ba zai yi wata sa eh, kuɗi isassu ina tsammani a a kowane fanni mm. a kowane fannin ma ba wannan na na lokal ba mm. bare ma a ce na lokal na specialist amma kamata ya gwamnati kamar ta yi ta yi kokari mm. saboda na kanan nasu kuma in aka ba su horo mai kyau eh, za a samu canji sosai a cikin abin kuma inda ma mutane za su gane su haka eh a ce mutanen nan su ma malgare na kasan da suke da kuma suna iya yin aiki sosai suna iya cin gaba kuma suna sana'a kala-kala suka samu horon to kamar a wasu a nan Nijar wasu irin ilimi ne ake iya ba su yara na su? to yanzu da yi abu zancen abu biyu muke wanda ba su gani da wanda ba su ji su ne ake ba ma horo e to sauran matsaloli ha yanzu dai babu lokal wanda take iya ɗaukan nauyin yara ta ba su horo mm. to kamar yanzu a bangaren misali muka ɗauki eh, makarantun da muke da an ce akwai guda hudu miye suke koyarwa da yara wanda za su iya misali su na kasashen wanda za su kama a gobe to horo dai yanzu a lokal kanana kun san horo za a ce kamar gaba ɗaya ne jurnal yadda ake ba makwa shine ake shine mm. ake ba su mm-hmm. eh don kamar inda a ce lokal kamar na sana'a ne kuma ana koya musu sana'an hannu wanda za su iya su yi eh, abu kala-kala amma yanzu dai wannan horo da ake bada kamar wanda ake ba ma wasu yaran ne eh, babu bambanci shi ya sa ma ake hada su da sauran yaran eh, su yi karatu hmm. to kamar akwai wasu irin sana'a da za su iya yi kamar in sun girma yaran a sana'a ina tsammani kowane sana'a ma suna suna iya bayan sun yi lakwal eh bayan sun yi lakwal kowane sana'a suna iya yi mm. kuma akwai ana gani yanzu haka a cikin aikin gwamnati ma akwai wanda suke koyarwa akwai wanda suke aiki a likita mm. a fanni fanni suna iya yin aiki mm. kuma aiki na kere-kere ma haka akwai wanda za su iya eh, su yi gadaje su yi kujeru su yi wasu abu dai aiki dai wanda za su kama kansu mm-hmm. don suna iya yin aiki dangance da horon da aka samu madam katerin kuna ganin yara yadda suke cuduwa tsakankanin su alakwal kamar ana samun wata tsangwama tsakanin yara masu na nakasa da wanda basu da na nakasa ba a samu saboda yaran ai tare suke komi tare suke cuduwa mm. suna taimake kewa juna kuma mm. ana sensibilizan su mm. kenan wannan mai na kasa da kai mai da kake wannan duka daya ne kuke kenan duka ko wurin ba da horo ma duka daya ne horo to a bangaren ku eh, a bangaren hukuma ana aiki da rubutun wannan na makafi a Nijar mm, ana aiki da shi kamar a ce wani darakta ne kamar in zai yi abin da ake cewa rapport kamar in makaho ne na iya aiki da shi a aika sosai ma mm. sosai mm. ana aiki da shi a ko'ina madam la directrice me ke kawo cikas kan tahiyar karatun makarantar kurame a nan da nan garin to kamar dai yadda na gaya muku mm-hmm. ɗazu ne mm-hmm. ba mu da isassun kalas mm-hmm. kuma da matsala horo na malumai kuma da ɗaukar yaunin su kansu abun ga yaran masu nakasa to a nan sai in ce muku lalle gwamnati tana daidai kokarinta amma tallafin da suke badawa bai zo muna a lokaci kuma banda haka nan kaɗan ne ba mm. dan ya isa ba mm. eh, shi ne dai matsala mm. madam catherine tambayar ita zan maimaita muku kamar daga naku bangare wajen nan soya sabarma mustapha inda kuke kamar mi ke ka muku cikas kan hiyar da makarantar yara mana wanda suke can soya sabarma mustapha shi dai wannan duk matsalar dai ta rashin ta karamcin kayan aiki ce ko ina ma harkar karamcin kayan aiki shine ya ke kama na matsala hmm. da isassun mushina kuma hmm. Hmm. tunda bayan barma mustapha ma akwai a ikon normal akwai a cat to inan duka dai harkar kayan aiki shine babban matsalar tamu kamar kuna ganin tsarin ilimi yana kawo musu wani eh, cikas ko koma baya su yaran na kasa su wanda kuke eh, horo Ah, masha Allah suna bai da hankali san karatu hmm. suna karatu sosai hmm. sai dai gwalgwado ba ta hana su na kasa su ba ta hana su karatu hmm. suna sosai suna ba da kokari oh, directrice me kamata ana ku gani a kawo ko a yi don kawo ci gaba kan daukan yara daukan nauyin yara masu kasa to da farko dai yana da kyau a ce an waye kan al'umma duka gaba daya mhm. zuwa ga uwayen yara da kowa da kowa dai mhm. su san cewa duka yaro mai na ƙasa yana da inci shi ma a bashi horo a bashi tarbiya kamar kowane yaro mhm. kuma banda haka nan gwamnati ya kamata a ce ita ma tana kawo taimakonta sosai da sosai mhm. da sauran masu hannu da shuni da ong ong duka ya kamata kowa a ce yana kawo tallafin shi ɗazu liman ko kwatanta cewa misali idan ana so a ba yara na kasar su horo hatta da eh, zirga-zirga su da abincinsu duka sai an ɗauki nauyin shi kamar kuna da matsala bisa kan nan fannin akwai matsala kai tun da mu kun in kuka diba mu kusan in ce yaran da suke zuwa duka daga nesa suke zuwa mm-hmm. yanzu akwai yarinya da take je muna tun daga nan wajen university zuwa can lakwalkin kurame da take wajen masallacin da wale bala akalla kilo biyar ya hi mazance to a kaho take zuwa yarinya nan to kun gani a nan gaskiya babu babu wani abu min zan taimako nan da aka yi na an ga an ɗauke musu irin yaran zai kai su lakon tunda ina tuni wata shekara akwai yaran ma da aka sace halliyu da ba wallahi da ba a same shi ba yaron hmm. ya huto zai zo lakol aka ɗauke shi hmm. to kullum uwayen sai dai suna kuka a yanzu ba a same shi ba hmm. da kun gani kenan irin wani abubuwan suna kawo cika sosai ma suna kawo koma baya mm. kai mm. sosai mm. kuma su kansu yaran in suka zo wuni lakwal in suka lura babu abincin nan da ake dora musu ba su zama tserewa suke wallahi da inda suka ga dai karhe goma ta yi babu alamun dora abincinsu ko a kenan sun bar lakwal kuma haka ne matsalar da muke samu madam catherine tambayar zan maimaita mu kuma kamar mi ke kawo mi zai kamata a yi don kawo ci gaba kan daukan nauyin yara masu dauke da na kasa nan wajen wanda kuke ma horo to muna babban kira zuwa ga gwamnati a ƙara ana yi a ƙara hmm. kuma da ong ong su ma suna yi daidai gwalgwado sai dai abin ne dambu in yayi yawa aka ce bai yi hmm. shi ne ba hmm. amma muna kira da su a ƙara taimakawa to limantin tingiri za mu dawo kanku kuna gani na kasassu eh, bayan sun yi ilimi suna da dukkan kamar dama kamar sauran eh, yara don samun aiki wanda suke bukata ko kuma inganci haka to ya kamata a ce hakanan don da dai doka ta keɓe musu guri an ce a ɗauke su eh, kamar biyar cikin ɗari haka mm. kenan Eh, kuma ya kamata wanda suke kula da karatun nasu don su bi su gani in hakanan ne hmm. amma ban da kamar nawa ake ɗauka a yanzu ban hmm. sani ba in ya kai yadda aka faɗi hmm. amma ya kamata a ɗauke su aiki kuma na san a cikin aikin gwamnati akwai nakasassu wanda ba sa gani ba sa ji sosai kuma suke aiki akwai su amma ba san in adadin ya kai yadda aka ce a ɗauka ba kamar yanzu kuna ganin adadin biyar cikin ɗari ya ishe su to shi ma wannan yadda za a yi a sani ya danganta da a cikin al'umma in su ya suke sai shi ma risansiman ne zai bada in ana risansiman duka irin wannan abu ana sa adadin su don daga adadinsu ne kenan in suna da yawa kamata a yi a ƙara mm. eh amma shi ma wannan ƙididdiga ne da ake yi na jama'a shine zai bada mm. a san nawa suke kuma in an ɗauki nawa aka yi daidai mm. eh shi ne wannan madam kuna ganin kashi biyar cikin ɗari an ya isi na kasassu eh to gaskiya kamar yadda wajen ɗaukan aiki kamar yadda planificator ne ya faɗi mm. in aka diba aka gani kashi biyar cikin ɗarin ma ba a ma aiki da shi ba a ma aiki da shi balle a yi neman ƙari to a ce ma ana aiki da shi da dama dama kuma ya kamata ma a ce an ƙara musu mm. tunda yanzu aka yi sake sama masu na nan sun karu kuma akwai masu diplom da yawa mm. suna azamni mm. wasu ba a ba su ma dama su yi konkurkin kun gani kenan duka irin wannan ana toye musu aikinsu abu ne da bai kamata ba madam catherine kuna aiki a nan wajen lakwal mai horar da mushina kamar yaran ku na kasasu idan suka samu diploman su suna da matsala wajen samun aiki a gaskiya suna samun matsala wata da yan shekarun baya da dan dama dama hmm. amma yanzu haka akwai wanda suka ida da ikon normal suna nan a zamne hmm. sun shekara guda har yanzu ba a neme su ba hmm. dama akwai wasu yan bayan su su ma suna nan a zamne to kenan sai mu ce muna so da a wani ƙara dai shi irin hakan yana bai ba da damai bai ba da hamzari ga sauran yan mm. baya da suke nan mm. suka ga wannan yan gaban su ga sunan sun zo sun ida sun zo sun zamne mm. kun ga akwai matsala kamar yanzu akwai matsala kenan sai su yi da kuraje su ma akwai wasu ayyukuna da suke yi bayan eh, wannan lakwal ta koyarwa kamar misali bayan sun zibe pc a nan barma mustafa suka samu suka kare wasu suna yin baka ma wasu suna yin baka kamar bayan baka akwai wani abu da suke yi akwai abubuwan da suke yi da dama dan dai mu nan kamar nan ba kamar yamai bane ba mhm. wani abubuwan aikin sai an ta mai wani sauran karatun mhm. shine yasa wataran uwaye bisa bari diyansa su tahi hanniya mhm. mai su ci gaba da karatu wani university haka ina bara dai an samu da take yanzu tana cin tana ina wani tana ina a nan ta yi baka ta samu tana ina to duka irin wannan wata rana prise and charge ita ce take matsala kakka bar ɗanka ya tahi wani gari inda ba kusan ka ba shi ga abin da yake damun shi kuma wani abu ya kazo ya karu wani kula da wani in shi gurin kwanan shi inda zai har ya ji daɗin yin karatun musamman ma mata ko tun ba mata ba ba mm. shine amma suna da wurin bayan ikon normal in suka ida suna akwai abubuwa da yawa da suke iya yi mm. na daidai mu da kana sassu doka ta ce a ba su dama aikin da suka zaɓa su yi shi kamar abin yana kasance haka nan kamar yanzu ana akwai lakwaloli masu horar da yara bisa kan aiki na hannu eh, ansaman professional in yaro yana son je can doka ta ba shi dama ana samun haka nan to doka ta ba shi dama ya sai dai kuma in suka ta kayan aikin ne in aka kawo cikin kayan aiki bin magani ana sa nasu wannan shine matsalar da muke rankwantar har mm. yanzu dai muna nema a samu bana in za a yi rantaran wannan na 2023-2024 ya sa an kawo kayan da aka kawo kayan aiki na taron da makaihi na masu gani mm. su ma a kawo nasu wanda za su iya unhwani da su mm. akwai a sai yara to matsalar kayan aiki shi shine yake sawa abin mm. tahiyar batta zawayen da ake so a nan jami'a na ga wata mai karatu a bisa kan keken guragu wani ban sai a ce za a yi kura a sama to yanzu ma da zan zo da na ce ni ma babu accessibility saboda ni ma matsalar kawa gare ni da kyal na hayo nan wurin <laughs> eh, to yanzu wannan ma matsala ce nake gani kamar ya kamata a ce ko a jami'o'i ana yin irin wannan ramp na wanda ko kuma kurkin kawai inda da, wanda bai iya a ce ka dora shi sama mm, gaskiya wani abubuwa ne wanda ban sani ba ko ana aiki da su a Nijar yanzu to sai in ce ba aiki da su gaskiya ba aiki da su eh amma hmm. dai yanzu an dan fara hmm. eh tun da yanzu da wuya za ku ga an yi ginin ma'aikata ba a yi amfani da ramp ba hmm. ba a gina ramp ba ko kuma makamantansu haka amma akasari a likita muka ganin wannan ko alakwalkin kuma ni ban lura sosai ba da in akwai wannan abubuwa eh to akwai sabbin kalas da aka yi na kwanan ga su an musu ramp mm. kenan sai mu ce a nan an dan fara ci gaba mm. an dan fara ɗauka ko in ce a kula da irin wa'annan kakin su ba mm. madam katirin a wajen ku akwai inda aka yi musu hanya da za su rinka eh to yanzu dan gine-ginen da aka fara na yanzu sabbi ba na zamani ana fara yi ana yi mutum can da kenan kawai sai sayan da suka yi suka hau Eyo, eh, ai da ba a san ba wannan in bai zama ba jiki yanzu ne aka dan fara samu dan ci gaba akan haraka to tambaya ta karshe wadda za mu ma kowa da kowa kamar ya za a inganta daukan nauyin ilimin masu dauke da na kasa a Nijar sannan kuma yaya za a darjanta su wajen neman aiki kamar sauran abokansu. Eh, Monsieur Tingiri, na farko yaya za a inganta ɗaukan nauyin karatun su yara na ƙasasu a nijar eh, kamata yi a ƙara lokal masu kula da wanda suke da matsala na gani na ji haka mhm. kamata ya ƙara kuma a sa abin da ya kamata a ɗauki nauyin karatunsu mm. eh kuma gwamnati ya yi kokari don ya kara mwaye kuma a samu wasu masu shigo suna iya ba da gudunmuwarsu kamar ONG da association mm. shi kuma wannan sai an eh, an kadar da mutane da jama'a mm. kuma har da ma iyayen waɗannan yaran mm. tunda wani gani suke eh, kaman al'ada ce haka kaman wanda bai gani kamar dole ya bara haka ba mm. ku shi kuma ba haka bane mm. kuma ana gani a cikin aiki yadda na faɗi mm. eh, masu na ƙasa haka suna aiki yanzu an ɗauki ta ce ecole akwai ekol eh, soli abdulrahman a niamey kuma shi soli abdulrahman wani da bai gani kuma ya yi karatun juj lauya za a ce haka kuma har ya zama minister a lokacin da bai ganin haka kuma ana gani yana ba da darasi iri-iri in an mai tambayo bisa matsala kamar na siyasa da wani abu mm. to don shi ya iya karanta kuma ya karanta ne e, kuma yana da ilimin kuma, yanzu in aka ɗauka nan ma haka a nan ofitar na zandar na san a kinezi mm. akwai wanda ba sa gani suke eh, suke aiki eh, na murzan jiki haka e, kenan aiki in ka koye shi kowanne kana kana iya amma wajen horon ya kamata a sa mayan da yawa kun ga yanzu lokuna ma haka ordinaire in an ce wani primaire ai bancin da gwamnati yake dan sa abin nan kuma ana tambayan kamar iyaye su yi kutize su waɗancan ba sa iya kutize ba tun da iyayen su da kansu ba sa cikin hali yadda suke iya ɗaukan komi karamin karmi eh, gare su mhm. kenan dole gwamnati ne zai ƙara ƙoƙari kuma a sa wasu ong da asosiyasun su masu su kawo su mm. don ka haka ne za a iya eh, ingantar da karatu a wannan fannin sai fanni na biyu kamar yaya za a darajanta su wajen neman aiki to darajanta su wannan kuma ya kamata doka da akwai a bita sosai e kuma kar a kawo bambanci shi ma wannan yana cikin yadda za a yi a buɗe ma yadda za a yi a ba da horo a cikin jama'a mm. eh, da iyaye da kowa kamata ya yi a ɗauke su mutane ne wanda suke iya yin ƙoƙari eh, kaman kowa mm. bai kamata a yi wani bambanci ba eh, kuma wannan allah ne yake azama kowa mm. kenan ko wanda yake da bai da matsalan wataran yana iya samun wannan matsalan kenan bai kamata a yi bambanci ba bisa wannan fannin a nan da magaran mun gani kamar kurame masu aiki ba ana yaba aikinsa sosai kamar ana ganin kurma idan ka sa shi aiki yana yin aiki tsakani da Allah eh haka nan ne tunda suna da uh, association kuma suna aiki sosai mm. kuma su ba wani ba sa so ma su yi wani bara haka ba sa yi mm. eh mm. kamar da yana ce amma yanayi ne na eh, gaba ɗaya da mutane al'umma take ga abin su kamar maka yi gani ake kawai kamar dole sai sun yi bara shi kuma ba haka ba ne eh don kamata yi in dai mutum ya yi ya samu horo zai iya sana'a kuma zai iya ɗaukar nauyin kanshi mm. eh kuma shi ma wannan dole a canza ma mutane ra'ayi don ka a bada horo mm. ga iyayensu a fara daga iyayensu mm. kuma da al'umma gaba ɗaya eh don ko suna yin kowace sana'a wadda suka koya na ƙere-ƙere ma suna iya yi ko na bada ilimi ma don suna iya yi to madalla madam katirin kamar tambayoyin na farko ya za a inganta daukan nauyin ilimin yara na kasar su a niger to abin da ya kamata a yi shine da horo karamcin mm. horo mushina suna da karamcin horo su ka su ne suke kula da yaran nan mm-hmm. kenan kula da yaran nan dole sai ka samu horo daidai gwalgwado mm-hmm. kai ma ka ji daɗin horar da su mm-hmm. duka wannan fannin ilimi fannin rayuwa na zama kamar hilin lakwal kamar mhm. cikin gari su zama dai independent mhm. ba sai wani da jagora ba ko wani abu duka wannan mhm. yana bukatar horo a kenan mu suna a samu a basu horo na kirki yadda za su ji daɗin tafiyar da arkin su yadda ya kamata game da kayan aiki wa da kuma kayan aiki isassu da kayan aiki isassu tunda aiki dole sai da kayan aiki akwai magana ta biyu kuma yaya za a iya darjanta su ko ya me zai kamata a yi don darajanta su wajen neman aiki to don darajanta su wajen aiki za mu ce muna so bambanci mm. a bar bambanci a bar bambanta su shine kamar dama yanzu da ake zancen inclusion mm. kenan a bar bambanta su da wa'ancan sauran yara mm. kadai suke kuma kowa bai wuce ba wannan matsalar ta same shi a cikin rayuwar duniya ma aka ce in dai mutum Allah bai kashe shi ba bai ida mishi ba halitta kenan ya kamata a ɗauke su kamar kowa ko gurin ɗaukan aiki ne ma ya kamata a rika ba su dama don za a dama tare da su da su a can da su su zama duka ɗaya suke madam la directrice ya za a inganta ɗaukan nauyin ilimi na masu na ƙasa a nijar to na farko dai sai in ce akwai karamcin waye kai ga al'umma ma duka gaba ɗaya mhm. kenan al'umma su sa a kansu da yadda wanda bai na ƙasa zai iya aiki mhm. mai na ƙasa ma yana iya yin shi mhm, eh, kenan na nan tasu ba ta hana su komi mhm. su sa wannan a kansu mhm. bancin haka nan kamar yadda katerin ta hudi mhm. akwai karamcin horo gaskiya ya kamata malamai a ce an ba su horo ingantacce eh ba a ce a ɗauki malami ɗaya biyu ba a ce a ba su horo wannan bai maganin matsala ya kamata a ce an ba malamai da dama horo balle yanzu ana zancen education inclusive mm. eh mana mm. to kuma yanzu ya za a darjanta su wajen neman aiki wajen darjanta su neman aiki kamata ya yi arka aiki da kudirin doka ta ce mm. wanda a yi aiki da 5% kenan in za a ɗoka kuma a ƙara mm. eh kenan muna jan hankalin gwamnati akwai yara masu na ƙasa da yawa masu diplom suna zamne mm. ke dan a ba sauran yara ƙarhin gwiwa zawa makaranta kenan sai sun gani ana ɗaukan na gabansu mm. in ba a ɗauka abin koma baya zai to anan muka karshen wannan shiri na muhawarar studio kalangu inda muka tattauna kan karatun yara masu na ƙasa ɓangaren gani da ji wasu kalubale ake cin karo da su abin da za mu yi rikewa shine ilimi na musamman kuma keɓantacce da ya shahi mutane masu na ƙasa kyauta ne gwamnati ta ɗauki nauyin shi kacokam haka dokar ƙasa ta fannin ilimi wato lozen ta ayyana a nan da magaram adadin yara kurame da suke ɗaukan karatun boko yana ci gaba a makarantar kurame ta eh, unguwar kuran daga adadin ɗaliban da suka soma da shi su ne guda takwas a yanzu suna da ɗalibai wanda suka tashi 141 haka zalika a makarantar kurame ta sabon gari su ma sun bude ta yara guda hudu yanzu adadin yaransu ya kai saba'in da takwas ana cin karo da matsalolin rashin wayar da kan iyayen yara don saka ɗiyansu su yi karatun boko ana kukan wasu sun kwammace su ringa amfani da yaran nan nasu da na ƙasa yaransu don neman kuɗi a faɗin Nijar makarantun na musamman wanda za su ɗauki nauyin ilimin yara masu na ƙasa guda hudu ne kacal kuma kayan aiki da rashin horo na mushina da rashin zuwan yara wajen aji suna kawo cikas kan cigaban ilimin yara masu na ƙasa a nan da magaram akwai buƙatar a yi wayar da kan iyayen yara don su kawo yaransu su yi ilimi na boko kuma ana buƙatar kayan aiki da isassun mushina da kuma horan su mushinan don saboda ɗaukan nauyin yara masu naƙasa yadda ya dace mun ga cewa a nan da magaram na'ura wadda ake juya rubutu zuwa rubutun makafi guda ɗaya lakce akwai buƙatar in so samu ne a ƙara musu ita saboda gudun tashe ta so sannan suna hwama da matsaloli na takardu wanda suke rubutun bisa kansu a wajen neman aiki mun ga cewa yara masu naƙasa suna ɗan samun wasu cikas duk da adadi na kashi biyar cikin ɗari da gwamnati ta tanadar musu ana ganin shi kan kanshi wannan kaso biyar cikin ɗari ba ya samuwa alhali kaso biyar cikin ɗarin ana ganin kamar bai ishe su ba mun tattauna tare da liman tingiri mustapha wato mushan makaranta ne mai ritaya kuma masani na harkar tsare-tsaren karatun boko mun tattauna tare da madam abdu fatsima jagorar makarantar kurame ta nan unguwar kuran daga ta nan da magaram sannan da catherine iteko kan ita malama ce wadda take juye rubutu zuwa ga wanda makafi za su iya karantawa kuma tana aiki da lakwaloli da dama ni suna na mustapha mamman sani wakili ne na studio kalangu a nan da magaram mun gode sai wani jiko